نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يذلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وهده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدثاتها فإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من خزي وعذاب النار اللهم اجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان فيه حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai mai komai ne cikakken iko wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na talata 28 ga watan sha'aban hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina na shekara ta 1444 wanda ya daidai da 21 ga watan maris shekara ta 2023 miladiyya Allah ya ƙara raya mu a cikin wannan masallaci masjidu Sani Dauda wanda ke namba 39 Yakubu Avenue daura daga Ladima Road Angwari Mijiyar e, Kaduna wannan ƙasa ta mu ta Najeriya za mu fara gudanar da tafsirin Ramadan na wannan shekara a cikin wannan masallaci mai tarin albarka bara mun cike a cikin ayata ɗari da hamsin da casa'in da hudu a cikin suratul bakar daga farkon rana irin ta yau har zuwa ƙarshen watan ramalana rana ta ashirin da 27 shi kuma Allah ya ƙara mana numfashi mun halarci wannan shekara ta 1444 don ci gaba da tafsirin littafin Allah subhanahu wa ta'ala muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala yadda ya ara mana wannan numfashi muka kai wannan lokaci ya ba mu dama mu ribaci wannan wata mai albarka wanda za mu fuskanta ya sanya mu daga cikin ƴantattun bayansa ya yafe mana kurakuranmu kada ya haramta mana alkhairan da ke cikin wannan wata dukkan sharrin da musulmi yake gudu ko yake tsoronsa Allah ya kare mu ga baki daya daga wannan sharri kuma dukkan alkhairin da musulmi yake burinsa duk da yake a doron ƙasa muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya sada mu da wannan alkhairi wanda ya gina wannan masallaci ya sadaukar da shi ga al'umma muna roƙon Allah ya gina masa gida aljanna yayi albarka ga dukiyarsa yayi albarka ga zurriyarsa, sa'annan kuma ya ƙara masa ƙoshin lafiya wajen kyautata masa sa'annan kuma ya karɓa mana da mu da shi da baki ɗaya ibadunmu ya sa ya zama dalilin tsiranmu duniya da lahira a wannan shekara da izinin Allah za mu tashi akan aya ta ɗari da da biyar. inda Allah maɗaukaki yake cewa أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين Allah maɗaukaki yana ba da doka ga sahabban manzan Allah sallallahu Alaihi wa alihi wa da kuma al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ne abinda malaman usulul fiqi suke cewa asalatan wa tab'an wa'anda aka fara ba doka su ne asali wa'anda suka zo kuma a bayansu su kuma dokar tana ta shafe su baki daya Allah maɗaukaki ya ba da umarni da sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kan ciyarwa fi sabilillah Allah ce wa anfiqu fi sabilillah ku ciyar da dukiyarku don haɓaka addinin Allah wajen yaƙi wajen ilimi na addinin musulunci sa'an kuma wajen gina addinin musulunci da duk abin da musulunci yake bukata ya kafu ya ɗaukaka da shi sannan sai Allah maɗaukaki ya ce wala tulku bi aidikum ila tahalukati kada ku jefa hannayenku zuwa ga halaka wa ahsinu ku kyautata inna Allaha yuhibbul muhsinin domin lallai Allah yana son masu kyautatawa wannan aya ta kunshi ababai da yawa a ƙarƙashinta na farko ne ayan nan tana magana ne akan infaki ciyarwa fi sabilillah haka sanin ƙur'an ya fassara ta shine abdullahi Ɗan abbasin da mujahid bin jabar da ikrama da kuma sa'id bin jubairin da kuma afa da imamu bahak da imamu hassan al-basri da atada as-saddusi da imamu suddi da muqatil bin hayyan dukkansu sun fassara wannan ayar cewa abinda ayar take nufi tana an saukar da ita ne kan ciyarwa shine nazalat fil nafaqa haka imamu ibn abi hatim ya nakalto wannan hadisi a cikin tafsirinsa ga wannan aya haka imamu ibn hajar al-asqalani ya ambata a cikin fatihul bari mujalladi na takwas shafi na talatin da uku a ƙarƙashin wannan aya imamu lais bin sa'ad da yazid dan habi abi hubayb daga aslam abi imran ya ba da labari a kan wannan aya cewa sun ɗauki wasu mutane daga cikin muhajirai sun tafi kastantiniya saboda tare da za a yaƙi makiya Allah subhanahu wa ta'ala amma a wannan tawagar akwai abu ayyub ansari sai wani ya fasa jirgin ruwan sai wani mutum ya ce wa abu ayyub ansari mutane suna jefa kansu zuwa ga halaka shi ne alka biyadihi ila tahalukati wannan mutumin bai fasa wancan abin ai ya jefa kansa ne zuwa ga halaka abu ayyub al-ansari Allah ya kara yadda a gare sa yace mu muka fi ku sanin wannan aya saboda gaban sa ayar ta sauka yace wannan ayar ta sauka ne a cikin mu mun kasance tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kuma mun halarci yaƙi tare da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam daban-daban kuma Allah ya ba mu nasara muka taimaka masa lokacin da musulunci abu Ayyubar ansari yana faɗin dalilin saukan ayan ne ya ce lokacin da musulunci ya yaɗu a doron ƙasa musulunci ya ɗaukaka a wannan lokaci abu Ayyubar ansari yake ba da bayani ya ce mu tsarin mutanen madina da kuma al'ansar ne muka yi sai ya ce abin da muka yi shine sai muka ce to daman mun taimaka wa addinin Allah ne mun kaurace wa iyalanmu saboda musulunci ya kafu ya ɗaukaka tun da yanzu musulunci ya fara tafuwa, ba ma buƙatan mu ci gaba da zuwa yaƙi mu dawo cikin iyalanmu da 'ya'yanmu da dukiyanmu mu mori dukiyanmu da 'ya'yanmu sai mu zauna a cikin su tun ba ma samun lokaci a da yanzu mun samu dama mu yi wannan abin Haka kenan suna nufin su bar jihadi ke ce muna faɗin haka sai Allah ya saukar da wannan aya wa an fi sabilillah ku ciyar domin ɗaukaka karman Allah wala tulqu bi aydikum ila tahlukati kada ku jefa kawukan ku zuwa ga halaka sai Allah ya fassara wannan sababu nuzul din cewa za su janye daga yaƙi da ciyar da dukiyarsu wajen ci gaban addinin Allah sai Allah ya kira sa wato mutum yana jefa kansa zuwa ga halaka misali masu kuɗi idan suka riƙe dukiyarsu suka daina taimakawa addinin Allah don ya yadu suka ce za su kula da 'ya'yansu da kuma waɗanda suke kewaye da su kaɗai ya wadace su to wannan aiki sai a ce sun jefa kansu zuwa ga halaka saboda abin da ya faru ga wannan ayar kenan saboda sabai sun ce to bari mu koma wa iyalanmu mu ji daɗi da su da 'ya'yanmu da dukiyanmu mu kula da shi shine sai Allah ya kira faɗin wannan maganar shine mutum ya jefa kansa zuwa ga halaka wannan shine asalatan akan wannan aya malaman ulumul qur'an ko suna cewa al abun lura a cikin aya idan ta zo bi umumin lafzi la kususi khususi sabab gamamman lafazin ba dalilin saukar ba kadai to wannan shine asala taba'an siyaƙin mantukin ayar zai ɗauki duk mutumin da ya kai kansa zuwa ga abin da zai halaka sa idan ya mutu to ya abin da yake haramun Allah ce wala tulqu bi aydikum ila tahlukati har ku jefa hannayenku zuwa ga halaka da wannan dalili yasa imamu ahmad imamu ali sun jama'a jama'a ce duk mutumin da yana tafiya a daji guziri ya yanke masa abinci ya yanke masa sai ya tadda mushe na dabba yana da daman da zai ɗauki wannan mushen ya ci tunda Allah subhanahu wa ta'ala ya halarta cin mushe idan mutum ya shiga halin ƙaƙa na ƙari sai ya ce wai shi saboda wara'unsa shi ba zai ci wannan mushen ba har ya ci gaba da tafiya ya bar mushen ya je kai wajen da ba ma abin da zai samu ya ci ya gusan masa da yunwa sai hakan ya zama dalilin mutuwarsa ya ce Allah zai azabtar da shi saboda ran nan da kake gani a jikinmu amana ce Allah ya ɗaura mana kuma duk abin da zai kiyaye ran musulunci ya ce mu daga ciki wannan ayar tana ciki shine umumin lafazin wannan ayar abin da yake karanta da mu kenan duk abin da zai kai ka zuwa ga halaka idan ka je ka fada to Allah zai kama ka yanzu misali kai matafiyi ne tafiyar da kake hanya guda biyu ce akwai ɗaya hanya mara kyau akwai kuma hanya mai kyau sai aka ce maka hanyar nan mara kyau ba ta da nisa amma akwai hatsari a kanta saboda titin ba'i da kyau sannan kuma masu garkuwa da mutane suna garkuwa da mutane bugu da ƙari masu 'yan daɗi bindiga suna wurin su ma za ka iya cin karo da su amma wancan hanyar mai tsawon lafiya take titin na da kyau sa'an nan kuma babu wani tarnaki a kan hanya to kaga na farko duk wanda ya ce zai bi wancan hanyar saboda ita hanyar gajeruwa ce yana sauri sai a ce wannan ya yi kama da mahaukaci saboda na farko dai wannan hanyar ba ta da tabbas wancan ita ce take da tabbas na biyu duk abin da ya faru da shi idan ya fada hannun wa'annan za a ce alfa nafsahu ila jahalukati ya jefa kansa zuwa ga halaka daga ayat ta yi aiki a nan saboda Allah ya ce wala tulku bi aidikum ila tahlukati kada ku jefa kawukanku zuwa ga halaka saboda haka ne Allah ya da wannan jumlan sai cewa ahsinu ku kyautata kamar yadda hadisin Imam Tirmidhi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna Allah kataba ihsana ala kulli shay'in lalle Allah ya wajabta kyautata wa komai abin da zaka yi ka kyautata to kaga tafiyan da kai har ka je ka fada cikin wannan halakan baka kyautata wa kanka ba saboda ka kayi laifi tsakaninka da ubangiji tunda Allah ya ce wa ahsinu ku kyautata sannan kuma manzo Allah ce inna Allah kataba al-ihsana ala kulli shay'in Allah ya wajabta kyautatawa komai saboda haka kaga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yace inna Allah kataba al-ihsana ala kulli shay'in sai yace me fa idza dhabhtum fa ahsinu adh-dhabha in za ku yanka ku kyautata abin yankan wa idza qataltum fa ahsinu al-qitla in za ku yi kisa ku kyautata abin kashewa yaƙi ne amma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kai a matsayinka na musulmi Allah ce fadribu fawqal a'naqi wadribu minhu kulla banan ku yi tsara saman wuyayun kafirai kuma ku yi tsara akan kowace daba tasu kaga wannan aya mutalaka ce ko amma sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kayyade sai ya ce wa idza qad wa idza qatala ahadukum falyajtani bil wajh duk lokacin da ɗayan ku zai yi kisa zai yi sara a wajen yaki wanda ba musulmi ba zai sara a wajen yaki ya nisanci fuskarsa daga anan wa ahsiru kenan saboda fuska shine mafi kyawun wuri a jikin ɗan adam saboda shi ne idan kake kallon kyawunsa a jiki to dalilin haka kaga Allah ya ce ku kyautata duk da kisa za a yi to kaga sai aka hana ka ne kisa a fuska to wannan sai ya nuna ilhakan akan wannan hadisi hatta sojoji idan za su yi harbi haramun ne ya harbi mutum a fuskansa saboda idan ya harbe shi fuskan zai ne zai yi dameji zai fashi kaga yayi daidai da wancan da manzo Allah ce bi wa idza qatala ahadukum falyajtanib bil wajha duk lokacin da ɗayan ku zai yaki ya nisanci fuska to saboda haka su ma in za su yi harbi zai iya harbi a kirji zai iya harbi a wuya adribu fawqa al-anaqi kenan ko zai iya harbi a sauran jiki amma ban da fuska dan da fuska duke saboda kai yana daga cikin ne fuska saboda haka in ya seta kaga zai yi dameji zai tarwatse idan ya tarwatse ya yi kisa mummuna tunda Allah ce wa ahsinu ku kyautata ko a wajen kisa sai aka ce ku kyautata inna Allah yuhibbul muhsinin domin lallai Allah yana son masu kyautatawa kaga a cikin ayar ya nuna mana Allah subhanahu wa ta'ala yana da sifa ta mahabba Allahu yuhibbu wa yuhab Allah yana ƙaunan bayinsa kuma bayinsa suna ƙaunansa. wannan ya nuna maka akwai sifa ta mahabba kuma sifa ta mahabba lillahi azza sifa ce fi'iliya ga Allah subhanahu wa ta'ala siffa ce ta aikace-aikacen Allah subhanahu wa ta'ala saɓanin mu'tazila da khawarij da jahaniya da sauran wato firar abbala irin su a sha'ira da suka kore wa Allah wannan siffa cewa ba za a ce Allah yana ƙauna ba dalilinsu sun kwatanta Allah da ɗan adam sai suka kore saboda in aka ce ana ƙauna ta san alhubbu yu'mi wa yusuf ai soyayya tana makantar da ido kuma tana bebantar da jin mutum ko ta kurmantar da shi baya ji saboda in mutum na son abu duk yadda zai yi ya kawata shi zai yi to saboda haka sai suka ce in an ce Allah yana kaunan bayansa kenan yi kama da ɗan adam saboda haka sai suka kori aradu tanziha fa waqa'u fi ta'til sun yi nufin ake Allah amma sai suka fada a cikin korewa Allah siffanta ya tabbatarwa da kansa malaman aqida a babun asma'u wa sifat suke cewa sifatullahi ta'ala sifatu kamalin la naqsa fiha biwajhin min alwujuh siffofin Allah madaukaki siffa ce ta kamala babu tawaya a cikinta da dukkan fuskokin da zaka siffanta Allah da shi babu tawaya a ciki sannan suka ce قاعدة تبيو صفات الله تعالى معلومة لنا باعتبار ومجهولة لنا باعتبار معلومة لنا باعتبار المعنى ومجهولة لنا باعتبار الكيفية صفوف الله مأوكجي sanannu ta wani ɓangare ɓoyayyu ne ta wani ɓangare sanannu ne ta ɓangaren ma'ana in an ce so ai an san me ake nufi da so shine soyayyar da Allah ke yi wa bayansa. sannan boyayya ce ta ɓangare ne ta ɓangaren kaifiya yanayin yanda Allah ke so to wannan kuma ba wanda ya san shi an fahimci wannan kaifiya ce ba wanda ya sani amma ma'anar an san me Allah yake nufi da wannan ma'anar cewa yana ƙaunar bawansa me yasa Allah ke ƙaunar bawansa ga hadisin kudusi hadisin bukhari da muslim wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man adali waliyan faqad azantuhu lil harb duk wanda ya ki masoyina to nayi izini na lamunce masa ina shelanta masa ni Allah ni zan yake sa to kaga anan ya nuna Allah yana so har ce wa ma taqarraba ilayya abdi min aftaratuhu alaihi babu abinda bawa zai nemi kusanci da shi zuwa gare ni fiye da abinda ni Allah na wajabta masa a kansa وما وما يزال عبدي يتقرب hatta u'hibbahu. Bawa na ba zai gushe ba yana neman kusanci zuwa gare ni da nafilfili har ni Allah sai na kaunace shi fa idza ahbabtuhu idan na so shi in ji Allah kuntu sam'uhu alladhi yasma'u bihi zan zama jinsa wanda yake ji da shi bi ma'ana duk inda alkhairi yake zai saurara wa basaruhu alladhi yubsiru bihi wannan zan zama ganinsa wanda yake gani da shi bi ma'ana ba zai dinga kallo ba sai abin da Allah ya yarda da shi wa yaduhu allati yabtishu biha da hannayensa da yake damka da su ba zai taba ba sai abin da yake halal wa rijluhu allati yamshi biha aw alaiha da kafafuwarsa wanda yake takawa da ita sai ce wala in sa'alani la u'tiyannahu wallahi da zai tambaye ni wallahi zan ba su wala in sa'azani la u'izannahu kuma na rantsi da zai nemi kariya ta ni Allah zan ba ta kariya kaga yana tabbatar maka inna waliyyi Allah allazi nazzala alkitab wa huwa yatawalla as-salihin lallai majibincin al'amarina wanda nake maida al'amarina zuwa gare sa shi kuma ya nuna min kauna da bege da karbuwa shine ne Allah madaukaki allazi nazzala alkitaba wanda ya saukar da alkur'ani wa huwa yatawalla salihin kuma shine wanda yake jibinta mutanen kirki nagartattun bayi ya kare su daga sharrin masharranta mutum ko aljani ko dabba kaga wannan Allah shi yake yin wannan aiki to kaga ya tabbatar da Allah yana son masu kyautatawa wannan sai nuna maka fa'ida ta ihsani cewa lallai kyautatawa yana daga cikin abin da ake bukata shi sa abu bakar bin iyash ya nakalto daga abi ishaq as-subai'i da yake cewa wani mutumi ya ce wa bara'u dan azib ni yake gani in aka ɗauke ni ni kaɗai aka jefa ni akan makiya shin ni na ɗauki kaina na jefa kaina zuwa ga halaka sai bara'u dan azib yake cewa la baka jefa kanka zuwa ga halaka ba inda a wajen yaƙi ake magana ko sai ce saboda Allah ya ce wa manzansa faqatil fi sabilillah kai yaƙi domin ɗaukaka karman Allah la tukallafu illa nafsaka kakka ɗaura wa kanka wani abu sai a wato ba a ɗaura maka komai sai abinda ranka zai iya zuwa da shi sai ma ka ɗaura wa kanka yin wannan abin a wajen da dokar Allah sai ce wa inna ma hadihi fil afaqa yace wannan ayar tana magana ne akan ciyarwa ciyarwa ake magana saboda haka wannan imamu ibnu mardawaihi ya fitar da shi haka imamu hakim a cikin mustadrak nasa kuma imamu hakim ya ce hadisi ne ingantacce a bisa sharaɗin imamu bukhari da muslim ko da yake bukhari da muslim ba su rawaito wannan hadisi a cikin sahihinsu ba haka imamu sufyan sauri al-kufi ya rawaito da kais binin rabi' shi kuma daga abi ishaq daga bara'u dan azib Allah ya ƙara yadda a gare ta akan wannan ayar sai ke cewa abin da ake nufi da jefa kai zuwa ga halaka walakin na tahaluka an yuzni barrajul azzam wa yulqi bi yadihi ila tahalukati wala yatu yace mutum ne yayi laifi na saɓa wa Allah sai ya jefa kansa zuwa ga halaka saboda ya yi laifi kuma bai roki Allah ya yafe masa ba to wannan alqa nafsahu ila tahlukati ya jefa kansa zuwa ga halaka duka yana ƙara nuna maka wato sababu nuzulil aya cewa abinda ayar ta kunsa da ma'anar ayar tana magana ne akan kada mutane su hana kansu alkhairi duk mutum mai dukiya yau misali kila wato wani malami ya maka ba daidai ba ko ya saba ma maka ko ya ƙi maka abin da ya dace ya maka kana wani hidima ga addinin Allah sai ka ce don wannan malamin ya yi maka wani abu ba daidai ba ba za ka taimaka wa addinin Allah ba to ka jefa kanka zuwa ga halaka an gano wannan saboda ayar abin da take nufi kenan saboda su sahabbai ai sun ce bari su daina zuwa jihadi su koma gida su rike dukiyarsu su dinga sarrafa ta su koma wajen iyalansu su dinga ebe musu kewa sannan su koma wajen 'ya'yansu su dinga mu'amala da 'ya'yansu ai bin ji daɗi yana ganin ubansa a gefe ita kuma mata za ta ji daɗi tana ganin me mijinta kaga shi kuma dukiya lokacin da mai dukiyar yake wurin yake juya dukiyar kaga zai fi haɓaka akan a ce baya wurin to sai mutum ya ce saboda wannan shi ya daina taimako to wannan sai a ce alqa nafsahu ila tahlukati ya jefa kansa zuwa ga halaka saboda wannan ayar ta ce wa an fi sabilillah ku ciyar da dukiyarku don ɗaukaka karman Allah kamar yadda Allah ce ya ladina yatluna kitaballahi wa aqamu salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur sai Allah ce ne li yuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadli innahu ghafurun shakur yace innal ladina yatluna kitaballahi kaga waɗanda suke karanta littafin Allah alƙur'ani kenan wa aqamu salata suka da sallah sharuɗanta kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta da al'umma wa anfaqu mimma razaqnahum suka ciyar da daga cikin abin da muka azurta su da shi na dukiya sirran wa alaniyatan a ɓoye da fili suka ciyar da dukiyarsu saboda addinin Allah ya haɓaka sai Allah ce yarjuna tijaratan lan tabur irin wa'annan suna ƙaunar kasuwancin da babu asara a ciki bi ma'ana ciyar wanda suka yi na dukiyarsu da sallolin da suka yi suka tsaye da ita sa'annan kuma karanta littafin Allah da suka yi aiki da shi Allah ce suna ƙaunar kasuwancin da babu asara saboda sun yi ne don Allah kuma Allah ya karɓa musu wannan aikin to zai ruɓanya musu ladaddakinsu akan aikin da suka yi sai ya ce liwafiyahum ujurahum wa yazidahum min fadli dan Allah ya cika musu ladansu na aikin da suka yi aga in mutum ya ce dan malam wane ya bata min ko kuma a ƙungiya kaza na musulunci ta samun ba daidai ba taimakon da nake wa musulunci daga yau na dena ka gane shi ma ya fada a ciki ina ta an gane ko kuma jam'iyya ce na alkhairi wanda al'umman anguwa suka hada don taimaka wa addinin Allah da kuma haɓaka al'umman da ke wannan rayuwar sai ka ce saboda sun maka ba daidai ba daga yau ka daina ba su taimako to ka jefa kanka zuwa ga halaka wannan abin da ayat take nufi kenan ina ba ta an gane shine sai Allah ce li wa fiyahum ujurahum dan ya cika musu ladan su kaga idan suka yanke to sun yanke hanyar samun ladan su sai ce in suka ci gaba kuwa Allah zai cika musu ladan su wa yazidahum bil fadli Allah zai kara musu falalarsa daga cikin ziyadatul fadl anan shine an nazaratu ila wajhi Allah azza wa jalla fil janna shine dubi zuwa ga fuskan Allah a ranar tashin kyama a cikin aljanna manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin ruwayar Imam Muslim yace lokacin da idza dakhala ahlul jannati aljanna wa ahlun nari an-nar fa yaqulu Allah azza wa jalla li ahli aljanna ya ahli aljanna idan yan aljanna suka shiga aljanna yan wuta suka shiga wuta sai Allah ya ce wa yan aljanna ku yi buri فيقولون أي أن الجنة تجي ألم تطيب وجوهنا يا رب يا الله بكار جاك حسكك فسكو كمو با ألم تدخلنا الجنة يا الله بكار جاك شقدمو الجنة با نظام نيما ديوتي ونا سي الله مدوككي فيكشف الحجاب sai ya kwaranye hijabun da ke tsakaninsa da bayansa wanda manzon Allah ya ce hijabuhu nur hijabin da ya sha makance Allah da bayansa haske ne laukushi kushifat da za a kwaranye wannan hijabin la ahraqat sabahatu wajhihi mantaha min nazari wato hasken fuskan ubangiji zai ƙona ko ina a duniya to wannan hijabin shine ya kare saboda haka manzala ce fa ma'utu min ila nazari ila Allah azza wa jal ba a taba basu wani abu na jin daɗi ba wanda ya kai dubi zuwa ga fuskar Allah subhanahu wa ta'ala shine lahum ma yasha'una fiha wa ladaina mazid suna da duk abin da suke so a cikin aljanna sannan kuma muna da ƙari da za mu basu shi sa wani ɗan ƙauye ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya rasulullah hal fil jannati khairun shi ya saba da su kuwa kamar ɗan polo ne ko ya saba da hawa doki ya ce wai shin a cikin aljanna akwai doki <laughs> kaga shi technologinsa kenan saboda a lokacin iya abin da ya sani kenan sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce laka khailun fil jannati min yaqutatin lahajana tatiru bika haythu shi'it fil janna yace a cikin aljanna kai din nan ka gano nuna shi kan aljanna yana da doki a aljanna dokin an yi shi ne na yakutu ba na jini ba yakutu dokin yakutu haka aka yi shi sannan yana da fuka a cikin aljanna yana tashi da kai kaman jirgin sama inda ya ga dama kaga baya bukata a ce za a kara mai foil ko baya bukata a ce za mai tazi sannan baya bukata a ce za a dudduba injin kada wani abu ya coke ba a'a wannan na yakutu ne zai tashi yanda kake so sannan ya ajiye ka inda kake so sannan ya ɗauke ka inda ke so baya tashi baya fitsari sannan kuma babu datti a cikinsa tsabar ƙamshi yake to kaga anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine fassaran lahum ma yasha'una fiha waladaina mazid da suke so a aljanna akwai ta shi sa manzala ce fiha ma la aynun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar a cikin aljanna akwai abin da ido bai taɓa ganin sa ba kunnuwa ba taɓa jin labarin sa ba sannan zuciya ba ta taɓa tunanin abin da ke cikin ta ba to shi sa Allah ce wala daina mazid kuma muna da ƙari a ciki ya Allah ka sanya mu mana daga cikin waɗanda za su sami wannan falala to wannan ayan ita ce abin da ta ƙunsa na ma'ana saboda haka malaman usul fiki suna amfani da ita a wajen wato ka'idar da imamu biyu ya ambata a cikin littafinsa al-muwafaqat fi usul shari'a wato wanda ake kiransa daruriyatul khams ko kuma a ce wato maqasid shari'a daga ciki akwai shine hibbun nafs kare rai daga cikin manufofi na shari'a ta musulunci shine kare rai to wannan ayar tana bamu saƙon amana ce wannan ran kada mu ɗauki ranmu zuwa ga abin da zai halaka mu yanzu misali wanda ya ɗauki mota ya ƙure motarsa a 200 yana gudu kaga wannan ya kai kansa zuwa ga halaka wanda ya hau mashin ya kure mashin din saboda bike ne ko ya tafi wani abu ya girma yana kaucewa kaga sai zai halaka to kaga wannan alqa nafsahu ila tahlukati ina ba ta an gane wanda ya hau sama wai zai duro da kafa kaga ya jefa kansa zuwa gabe halaka wanda bai iya ruwa ba ya ce zai shiga cikin teku ya yi swimming to kaga wannan ya jefa kansa zuwa gabe halaka saboda wannan ran amana ce inna li nafsika alayka haqqun ranka na da haƙƙi a kanka shi sa Allah ce kada mu jefa hannayenmu zuwa ga halaka amma me yasa Allah ya amfani da hannu lil azlabiyya saboda mafi aksarin ayyukan da mutum yake da hannu yake amma ana nufin kai zatin ka ne ay la tulqi zata nafsaka ila tahlukati kada ka jefa zatin karin kanka zuwa ga halaka abin da ya biyo ba ka zargi kanka ina fata an gane saboda haka kada ka zo ka ɗauki wani abu wanda yake cutarwa ne ga lafiyar ka likitoci sun tabbatar sai ka ce a'a kai za ka ci ba komai to idan ka ci duk abin da ya faru da kai in ka mutu kamar yadda imamu ahmad ya ce allah zai kama ka ka kashe kanka da kanka kuma daman haramun ne musulmi ya jefa kansa zuwa ga halaka Shi ne daidai da wala an anfusakum inna allaha kana bikum rahima kada ku kashe kawukanku saboda Allah mai tausayawa ne a gare ku shi sa a hadisin Abu Huraira Bukhari da Muslim manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce. man katala nafsahu bi hadidin famata فحديدته في يده يتوجأ به في نار جهنم خالدا abada. Wa أبدا ومن شرب سما famata fasumumatuhu wa huwa yatahassaha fi nari jahannam khalidan mukhalladan fiha abada wanda ya sha guba kuma guba ta zama dalilin mutuwarsa to za'a jefa shi cikin wutan nama a narka guban yana jin zafinta da raɗaɗinta da ɗaɗɗe abin daɗarwa a wuta sannan wa man taradda min jabalin famata fa huwa yataraddaha fi nari jahannam khalidan mukhalladan fiha abada wanda ya gangaro daga dutse ya mutu to za a ci gaba da gungura shi da gangara shi daga wannan dutsen cikin wutan jahannama da dade abin dadarwa kaga wannan yana nuna mana taka tsantsan da zani akan ne akan kada mu jefa kanmu zuwa ga halaka shi sa amru dan as lokacin da ya zo gida ya tadda ɗansa ya yi aure shine abdullahi bin amr bin al'as sai ya tambaye matarsa yaya mijinki sai ta ce ta ni'imar rajul wa ni'imar zauj wa ni'imar ibn ma dalla da mijin da na samu ma dalla da irin ɗa naka amma faɗanka bai sanna a matsayin mace ba sai ya ɗaure mai kai shine dan ya zo sai ce kai ya ne faru sai ce shi kullum sallah yake idan ya idar da sallan isha ya shigo ɗaki, in ya kafarta sai asuba sannan da rana da safe sai tashi da azumi kuma tilawa duk dare yana sauke ƙur'ani, kaga ai ya taro ya ya aiki mai girma shikenan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da uban ya mai ya tsawatar masa ya ce a wannan tsakanina ne da ubangiji na kakka mai shi ka kyale sai mahaifin ya kai shi kara wurin manzo Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tambaye shi sai ya mai tsari saboda wannan zai jefa kansa ne zuwa ga halaka saboda jiki yana buƙatar hutu idan rashin baccin da rashin hutun ya tattaru zai jefa shi zuwa ga ne halaka amince wannan shine wala tulqu bi aydikum ila tahlukati wannan as shine kenan amma asalatan shine alal infaqi wa taba'an shine ababan da ayar zai iya dauka a ciki na ma'ana shine mantsukin ayar da kuma mafhumin ayar da dilala na ayar da kuma wato ishara na ayar da kuma iktiza'un nas na ayar duka ya kunshi wannan saboda haka wannan shine abin da ya kunsa ina fatan abin da muka karanta daidai Allah ya karɓa mana wanda kuma muka yi kuskure Allah ya yafe mana saboda bai ababen da za a gabatar akwai turaki zazzau insha Allah subhanahu wa ta'ala zai gabatar da wasu sako gare mu a cikin wannan da kuma aikace-aikace na wannan masallaci insha Allah subhanahu wa ta'ala ɗaya daga cikin kwamiti na wannan masallaci Muna godiya da Allah da ya raya mu nínú

Lima.

insha Allah subhanahu ta'ala za mu ba malam yusuf jumari na yi wannan masallaci zai mana bayani dangane da aikace-aikacen da muke a cikin masallaci insha Allah subhanahu ta'ala don kara kwadatar da al'umma wajen gudanar da wannan aikace-aikace بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة بعد الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. الحمد لله الحمد لله الحمد لله farko muna godiya ga Allah madaukakin sarki da ya nuna mana wannan rana wato yau ranar da aka fara gudanar da tafsiri a cikin wannan shekara mai albarka to muna roƙon Allah madaukakin sarki yadda aka fara tafsirin nan Allah ka sa a gama shi lafiya kuma Allah ka sa abin da malam zai karantar da mu muna roƙon Allah madaukakin sarki ka ba mu ikon aiki da shi shi kuma malam Allah ka ƙara mishi hakuri da juriya da jajircewa da kuma Allah ya bashi ikon faɗin gaskiya duk abin da zai zama so tun tuntube na harshe Allah ka kare shi da shi don abin da zai sa ya sauka daga kan shalda Allah ka kiyaye shi da shi a kan haka to alhamdulillah kamar yadda muka sani wannan masallaci namu mai albarka wanda suka halarci wajen tafsiri a bara sun san irin abubuwan da ake gudanarwa kuma a kowane lokaci wannan masallaci namu mukan gudanar da abubuwa da dama ba wai sai cikin ramadan ba akan yi su wasu sun sani wasu ba su sani ba to amma kullum dai muna yin abin da muke bukata Allah ya yarda da mu kuma ya yarda da abin da muke yi shine akan haka wasu sukan fito fili wasu kuma akwai duk ake yin su to amma duk dai ana yi ne ana neman yardan Allah akan haka na farko muna da tsare-tsare da muke da shi za mu fara game da maganan wato iftar wajen shan ruwa akwai shan ruwa da muke a wannan masallaci kamar yadda muka yi wancan shekara don akan haka mukan zo mu taru a cikin masallaci mukan shimfiɗa leda a kawo gwargwadon abin da ya sauwaka wanda kwamiti na masallaci da kuma wasu bayan allah da suke agazawa suke taimakawa daidai gwargwado kuma wanda har yanzu wannan kofa a bude aiki ne ba na mutum ɗaya ba alhamdulillahi allah ka saka shi babanmu da alkhairi wanda irin gudunmuwa da kokari da yake yi akan wannan al'amari kullum yana magana baya son da an samu zuwa ya aka yi in ma kuɗi ba zai kai ko wani abin nan duk da gudunmuwa ne ba zai kare kudi a baya dan dai a samu a kai da gashi a kan haka to aiki ne gaskiya ba na mutum ɗaya ba idan muna ganin cewa allah ya yi rufin asiri yana yi ba shi kaɗai yake da buƙatan aljanna ba ba shi kaɗai yake da buƙata ba yau ranar da aka ce kuma ba shi ba don ranar da aka ce ba shi ba to ina kira ga mutane yi kokari yi himma wallahi gwargwadon abin da kake da shi ga account number in ba za ka iya sawa account ba in kana da kudi a hannu kana ganin za ka kawo ka kawo nan ka sai samu daliban nan ka same shi da naka gudunmuwa ka yi shi don allah ka bayar abubuwa ne da ake zuwa ga ruwa ga abin da za a ci ga dabino ga wannan duk a tsaye kun ga aiki ne ba na mutum ne ba kuma abu ne sai ga wanda Allah madaukakin sarki yake neman shi da rahama da alkhairi da san gidan aljanna zaka ga ya dage a cikin irin wannan al'amari akan haka to muna kira da babban murya har yanzu kofa a buɗe yake ba wai an dakata ba kuma ko da an gama ramadan din a wai mun ce kofa a buɗe yake ba a ci gaba yanzu irin taimakon da al'umma suke badawa suke da sauransu shine yanzu ake ta wasu aikace aikace a kan haka in kun duba misali ku duba gashi nan ga bohol kwanan nan da kuka zo kun da aka sa matsala aka ta kokarin gyara a gurin kuma kuɗi ne aka kashe ba na wasa ba a gurin akan haka ga masallaci can bangaren mata inda suke su ma haka abubuwa an canza kafin ainiwa in kun lura kuɗi ne shi ma duk ba na wasa ba in muka duba cikin masallacin mu duba ga fankoki nan duk da aka sa in kuka kalli fankoki nan ba wai fankoki ne wanda suke da arha ba hankoki ne wanda suke da tsada ku duba an zuba har guda shida a ciki shi ma ba kuɗi ba ne yake da raha sannan ga kaki na nisa da ake siya a zuba a can akan haka sannan ga inji da ake siya na gyara kafin wata duk ko ana kokarin dai a gyara ɗakin Allah kamar yadda muke gyara ɗakunan mu akan haka to muna son mu rinka gyara shi fiye da abin da muke gyarawa ne a cikin ɗakunan mu akan haka to muna da irin wannan hidimomi din na ranar da aka ce za a an fara azumi za ku ga al'umma wasu wallahi Allah ko su suke su tawo har gurin nan domin su samu su zo su samu abin da za su ci a kan haka to muna da kira da Allah waɗanda suke zuwa shan ruwa da wanda suke abin nan muna so muna da tsari kada mutum ya zo ya ga an mashi wani abu ya ce an mai walakanci muna da kuci muna da koyi komai muna so mu yi shi cikin tsari ne mu faranta mu kowa ya tashi domin yadda muka faranta mu ma muna neman Allah ya faranta mana akan haka to kowa ya zo in an ce ga abin da za ka yi ka yi shi in an ce ka bar kaza babu san za ka bari sannan abu na gaba da zan jawo hankali a kai shine maganan kofuna da muke yawan amfani da su wurin jan ruwa wato tsakani da allah ba mun samu wannan mun sai kofuna domin mu kaukake ma kanmu in an gama akan wanke su a ajiye amma wasu sai su sa a jibu kawai sai su tafi da shi al'ummar musulmi fa kenan kuma kai ka san ba kamar an ciyar da kai ka ci ka koshi ka kuma noge a jiyunka ka tafi da shi ko ka jefa a lera da ka ɗauki take away ɗinka ka tafi da shi a kan haka wannan kuskure ne a wai ana hako kuɗin bane ko na wasu abubuwan muna yin su ne domin samu wani shekarar in ya zo mu samu saukin kashe kuɗi ba sai mun siye su ba kuma sai ba su domin mu gudanar da su a kan haka to da Allah muna kira wayanda muke tare da su a nan kokari mu ringa gani muna sa ido ko da wani zai sa har zai sa a jiya tafi da cewa ne da Allah ya hakuri ba naka bane na masallaci ne kuma ka tafi da shi zaka je ka biya a gaban Allah to ka ga ranar da zaka zo a gaban Allah din baka da abin da zaka biya kaga sai a cire haƙi kenan na al'umma ne duk abin da kuka gani an kawo masallaci wallahi na al'umma ne ba wai na mutum da ya bane ba wai na shi cif imam ne ko na nawa ne ko shi na bawan Allah da ya gina masallacin ba na kowa ba ne wallahi duka na al'umma ne domin dukiyansu suka ba da gudunmuwa aka yi wannan kuma wallahi Allah ya kan je ka ba baka bayar ba kuma ka tafi da shi to wannan akwai kuskure a ciki akan haka so da haka bisa lokaci inda ya ja yi kokari mu taimaka akan wannan na kara kira akan wannan damun falalan malam yana ta karatu ce irin falalan da ke cikin ciyarwa da sauransu a kan haka to mu dage mu bayan wannan shine abin da za mu ɗauka mu ba Allah sadaka ranar gobe da kiyama mu je mu same shi duk abin da ka bayar yanzu shine fanaka abin da ka ci kuma ka ci masu ne za ka je ka zubar da shi a shadda to don haka mu dage mu bayar ba ka yi kasa ba ne in ka bayar Allah sai ya ƙara maka man zalla bi yuqridu qardan hasana waye zai ba Allah wannan rancen to mu ne in ba mu yi ba wa zai yi mana to mu dage ina ƙara kira akan haka amma daga gidanka ne kai ma kake da wani abu kake ganin za ka kawo kawo daidai gwargwadon karfin ka kan haka to daga ƙarshe muna fatan Allah maɗaukakin sarki ya ƙara ne wannan gida da lafiya sai wajen tarawi ranar da Allah maɗaukakin sarki ya sa aka ga wata a ranar da aka ga wata in mun samu sanarwa kan lokaci insha allahu ranar za mu fara sallar tarawi a wannan guri don akan haka insha allahu kuma muna da tsari kamar yadda muka sani gaba akan bar masu limamai da wanda suke kokarin gyara su zo su zauna shi yasa ku ga an shimfiɗa da duma a gurin saboda gudun kada wasu su zo su zazzauna a gurin masu yawan to don haka daga ranar da aka ce an ga wata inda ba lokaci bane ya tafi ranar za an samu sanarwa da wuri ranar za mu fara sallar ya ga haka kuma ka kamar yadda muka gudanar bara haka za mu ci gaba da gudanar da shi ne fatan Allah ya amsa mana yadda da mu to Allah ka kara mu shi wanda ya asasa wannan guri lafiya ka amfani shi da lafiya kuma ka kara a hankuri da jajircewa kuma ka sanya mu dukiyar shi albarka ka ci gaba da buɗa mu kowa daga falalarsa yadda muka tara ka Allah ka tara mu gidan aljanna baki daya abinda ba za mu iya ba Allah ka biya mana abinda muke tsoro da shari'a Allah ka kare mu da shi malam Allah ka kara mu shi hankuri da wannan kokari da yake akan haka wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Allah ya saka da alheri da abinda malam yusuf jumari na ibi wannan masallaci ya gabatar mana na nasiha da kuma a sako a kan abinda masallaci ya kusa wato zai sa yana cikin bayani sai ya kara tana min wani wato an ayyuka da mutane da suke son alkhairi idan ka duba masallacin da mutum ɗaya ne ya gina shi kuma ba idan baya son kuɗin ba irin kudin da aka narka a ciki a kawai su yi tuna min da wani bawan Allah ta facebook yake kallon wannan karatu daga Abuja ya taso tun daga Abuja wancan agogon da kuke gani shi ya kawo daga Abuja ya taso ya kawo wannan wannan din kawai saboda shi ma ya sa wani aiki na lada wa'annan kaga wancan su saratan shi ne ya kawo kuma kwana hudu da suka wuce ya ƙara zuwa ya kawo kayan ƙamshi ya ce a ƙara sa wa masallaci ya ajiye a ofis ɗina sa'annan kuma ya karɓa hannun ba ya ce shi ma zai sa mawansa na ifa wannan tun daga abuja kenan kai ganin da kai muna cikin masallaci muna tare kaga kai ma me ya kamata ka yi ina fata an gane yana daga cikin abinda a ah, a ah, ya kamata mu dinga kawo mu wajen infaki ciyarwa don ganin addinin Allah ya haɓaka addinin Allah ya ɗaukaka wanda ya mana buhul ɗin nan ya fara kawar tubali akan yin buhul shi ma a Habuja yake shi ma hakan ya ba da kuɗi miliyan ɗaya ya ce a yi bohol aka ƙara bayan Allah wasu a cikin nan suka ba kuɗi aka haɗa a ce wannan bohol kaga shi kenan ya kamata a ce mu mu muka fi kowa moran wannan ko to ya kamata a ce mu muka fi kowa kuma himma wajen ganin cewa komai na wurin da ya haɓuka da muke so tun yana da rai sai ya kwanta ya bar duniya ba Ya yanzu komai na masallaci yana gudana ba tare da shi ya cire wani kuɗi a cikin dukiyarsa ba bayan irin wannan kuɗin da ya narka wannan shine burinmu kuma shi ne manufan ma'afal shi sa wa'ansu abubuwan ba ya kama dole ba ba masu mu gaya masa muna so dai kawai ga abubuwa na gudana saboda haka wannan kuma ana buƙatar ni da kai mu yi kokarin mu gwargwadon iko mu ga cewa wannan abin ya haɓaka saboda amfanin mu ne fara amfanuwa da shi to ya kamata a ce wajen raya ta kuma a ce muke muke raya shi Allah ya mu dace zan gabatar da ah, abin magana zuwa ga garkon zazzau babba wato alhaji sani dauda hanya a ɗan tsokaci insha Allah. Na'am. Thank <laughs> Allah ya karba mana kuma Allah ya saka wa babanmu dukkan zazo babba da gidan aljanna kuma ya ƙara albarka ga zuriyarsa da kuma dukiyarsa ya yawaita mana irin su a bila adadin a wannan ƙasa tamu sa'annan kuma mu ma ya ba mu ƙwarin gwiwar da za mu yi wajen ci gaban addinin musulunci da kuma a al'ummar da muke rayuwa ga baki da muna roƙon Allah subhanahu ta'ala wannan shugaba da Allah ya azurta masa shi shine gwamna ya bashi ikon yin adalci a cikinmu kuma ya rike hannunsa ya ɗaura shi akan alkhairi abin da zai zama sharri Allah ya kame hannunsa daga gare sa ya bashi ikon kaiwatarwa mu kuma da muke mabiyansa Allah sa mu yi biyayya a gare sa akan abin da bai saba wa dokar ka ba ko kuma da shi ga baki ɗaya ya ɗaura mu akan abin da zai amfane mu duniya da lahira wannan a da muke ciki ana roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya kusa da dukkan wata fitina da ke boye da fili a cikin ta dukkan alkhairin da muke fata ya Allah ka sada mu da shi da mu da shugabanninmu ba mu ikon tuba daga zanabinmu wannan azumi da ke zuwa ya Allah ka sa ga alkhairin sa lafiya kuma ka karba mana ibadunmu inda ka hada fuskokinmu a wannan wuri ya Allah muna roƙonka ka haɗa mu a cikin firdausul a'la tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam rayukan mu kana ne ya da mu ya Allah muna roƙonka ka haramta mana wannan wata ne alfarma ya Allah muna roƙonka kar ka haramta mana wannan wata mai alfarma ya Allah muna roƙonka kar ka haramta mana wannan wata mai alfarma ka ba mu ikon yin ibadar da za ka yi da mu kiyaye mu daga cikin cikin bayinka da mu da zuriyarmu da malamanmu da shugabanninmu da al'ummar Najeriya ga baki daya da kuma al'ummar musulmi duk inda suke a faɗin kuran ƙasa wa'annan fitattun da suke kewaye da mu ya Allah ka taƙaita mana su ka rangwanta mana ya Allah ka gusar da su daga wannan al'umma duk wanda yake nufin mu da fitina ya Allah ka fi musanin sa kai mana maganin sa duk wanda yake nufin mu da alkhairi ya Allah ka fi musanin sa ka bashi ikon sadar da wannan alkhairi a gare mu mu ma ka sa muna daga cikin waɗanda za mu amfana da wannan alkhairi a buɗe su ga baki da masu kallon mu da sauraro ya Allah muna roƙon ka haɗa mu a cikin firdausul a'la shekaran jiya akwai wani bayin Allah da suka kawo garkuwa a ziyara har suka gaisa zai wuce zai tafiya kuma sai Allah ya kaddara ashe ganin mu na ƙarshe da shi kenan ya tafi kuma Allah ya karɓaransa a hanya su uku yadda suka zo da wasa da dariya ina kallon fuskokinsu wallahi Allah ya karɓaransu Allah ya gafarta musu Allah ya ji kansa da rahama Allah ya sa aljanna makomansu suka yi hatsari kansu su ba wanda ya rai Allah ya ji kansu da rahama Allah ya gafarta musu Allah ya albarkaci zuriyarsu Allah ya maye gurbinsu a cikin dukiyarsu da iyalansu mu kuma idan ta mu tazo Allah ya sa mu cika da kyau da imani fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk